Eh, wannan ayyun faɗa kan cewa wannan rashin ba za a ci sallarsa ba ta yi ba amma ya mugusta allah maɗaukakin sarki shine ya fi cancantar kai masa ado malam mai tambaya ta yana cewa malam mutum zai iya yin wani aikin lada ya sa ɗaukaka ga Umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sadakar to ya aikin lada ya sadakar ga al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh, abin nan wannan baya da kamar inda shekul islam ibn Taymiyyah ya ce wannan baya daga cikin aikin magabata na kamar ayyukan ibada kamar karatun alkur'ani ko sallah mutum ya iya ce ya ba da ladan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga sahabbai ko ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga iyayensa ah, wannan baya daga cikin aikin magabata abin da yake daga cikin aikin su shine su yi aikin ibada sannan su yi ma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a abin da ya kamata yi kenan ya sallah ya azumi ya sadaka sannan ya tawassuli da wannan ayyukan kan ya ma'luma annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a Allah cikin al'ummar zan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah saboda wannan aiki da wa da nayi in ka san nayi ne saboda kai Allah ka gafarta wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da yake daidai malam a lokacin da liman yake ba mutum zai iya yin zikirin sa mutum ba zai iya yin zikiri ba yayin da liman yake ba zai saurare shi ne kawai sai dai an yi sabani yayin da ya zamanto cewa ana yin huɗubar amma baya ji saboda yayi nesa ko kuma saboda babu abin da zai isar masa da abin da zai ji na liman to nan anan an ruwaito daga wadansu tabi'ai kuma riwaya ce a matsabar imam ahmad cewa zai iya yin zikiri zai iya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ko addu'a ko karatun alqur'ani ko wani zikiri in ya zamanto ana hudubar amma shi baya ji saboda nisansa daga masallaci din ko kuma saboda babu abin da zai kai amsa kowa da zai zamanto ya jiyar da shi hudu ban liman malam mutum ne ya alwala yana jiran lokacin sallah to sai bayan sai ya motsa malam zai iya yin sallah da wannan alwala ko kuma zai sai idan mutum ya zamanto cewar yana da bayan sai ya motsa yana cikin matsi to bai halatta yin sallah ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya sallah ba huwa haqin alhali yana وهو ولا ولا وهو يدافعه الأحبثان kada ya sallah alhali wato wato munanan abubuwa guda biyu suna suna suna kokawa da shi shine wato bayan gida da bawali idan ya zama to suna kokawa da kai suna son fitowa kai kuma kana hana su to kada kai sallah a wannan lokaci wannan malam yake cewa mutum malam zai yake karɓar sola shi alhalin kuma shi ma'aikaci ne na gwamnati malam ya karɓa ya ci zai biya a lahira na ko kuma ya zai ya hukunci sai a idan dai gwamnatin ce ta bashi zai ci mana inda ai dukiyar al'umma ce inda gwamnatin ce ta bashi ya cika sharuɗan in kuma ƙarya ya je ya samu to kenan to wannan shine zai biya a lahira في أي كتاب أجد ما يأتي وأنا أباكو أباكو أسامين لي أه؟ <laughs> وأنا نتابع إسام وأنا التعريف بالمعجم الكبير للإمام الطبراني أنا سو سن بياني أكم معجم الكبير إيه، كجي كتاب كجي التدوين آه، تدوين السنة النبوية نما لهم الشيخ محمد مطر الزهراني الله يتكنسى منهجه فيه درجة أحاديثه منزلته شروطه فيه شروعه عد أحاديثه باش ديد شريف amma yana da zawa'i mm. adadu a hadithi wannan duk ka je cikin ka je ka duba mukaddimar littafin man a mukaddimar shi mu moja mutabarani a wanda aka yi ta haƙiƙin nasa alkabir ɗin kenan za ka samu da yawa daga cikin waɗannan bayanai insha Allah. Malam, menene hakkin hakikanin ma'amar kuyanga kuma wace irin kuyanga ce ta halatta ku kuyanga hakikanin yanga ita ce wato baiwa baiwa wanda ke zama tokan kan cewar an hana ta yanci wanda ake hana shi yanci a mai da shi bawa shine wanda ya zamanto ya ki shiga addinin musulunci har sai da ya zamanto an ci su da yaƙi aka kama shi a ribataccen yaƙi to an kama shi nan an har an ya zamanto ya rasa ah, yancinsa ya zamanto bawa to wannan shine ainihin bautar da aka yi a cikin musulunci to kamar tasa zuriyarsa shi ma zai zama to bawa ne to abin da yasa ake cewa kuyangun da ake da su yanzu ake shakka a kansu ta babin ba su hukuncin kuyangu ta kowace fuska wanda ke daga ciki har da fuskar istinta shine jin daɗi da su shine cewar ana shakkar a kan lokacin da da aka rinka yaƙe-yaƙe akwai yaƙe-yaƙe na fitina da ake yaƙi tsakanin kano da yaƙi tsakanin kano da damagaran duk kuma musulmi ne a ɗauki bayi to haka waɗannan musulmin da aka kama yan da magaran aka mai da su bayi ko yan kano da mutanen da magaran suka kama suka mai da su bayi suke zaune a bayi zurriyarsu da suka zamanto sun hayayyafa bautarsu da aka mai da su bayi zalunci ne ta inganta ba da haka idan mutum ya je ɗauki wannan a matsayin ga tare da sanin wannan shubuhar da ke cikin su eh, kaga ya zamanto ya shiga cikin abin da yake yana da shakka da kokonto a cikinsa kuma ka'idar musulunci shine da ma ya ribu ka ila ma la ya ribu ka bar abin da kake kokonto zuwa ga abin da baka kokonto musamman ma ya zamanto cewa asali ka samu wata alaka ta jin daɗi tare da mace alaka ce ta haramun sai idan ta tabbata a cikin aure sahihi ko kuma mallaka sahihiya to wannan mallakar ba sahihiya ba ce kana shakka akan a cikin ingancinta da haka tunda kana shakka a ciki to al-yaqin la yuzalu bi shakk sai mu koma asal al-asal shine haramci mun yi shakka akan abin da ya abin da ya halatta saboda haka sai mu tabbata a cikin wannan asali na haramci amma babu laifi mutum ya sai irin waɗannan in ana sayar da su kamar yadda aka ce ana sayar da su a can wajen abin nan a arewacin borno eh, mutum ya ana sayar da su dubu ɗari da hamsin mutum ya je ya saya ya yanta su kamar wanda suke wanda yake da kafarar kisan kai a kansa ya je ya saya sai ya ce to na saya amma ya yanta su wannan yancin ya yi kuma fara ta sauka a kansa kamar yadda aka ci shek bin baz rahmatullahi alaihi ya yi fatawa game da wanda suka da bayan da ke cikin kasar mauritania kan za a iya sayan su domin a yantar da su ba domin a shigar da su cikin bautar ko a ce za a yi wato alaƙar jin daɗi tare da su ba. Assalamu alaikum malam wannan yake cewa alhimar zai dauki. samu ko kuma dan karamin hijabi daidai wai ya isa alkhimar asalin alkhimar abin da yake rufe kai saboda ka ko wanda yake zai dai wuya ne shi ma khimar ne duk da yake duk da yake zahirin alkur'ani ya nuna kan cewa sharaɗin sai ya rufe kirki inda Allah ta'ala ya ce wal yudni wal yudnina eh? wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna kuma su rufe su sai wato su janyo mayafin kansu a kan aljiyu aljiyu shine mayankan wuyan riga kaga kirji kenan saboda da al'adar jahiliya mace in ta sanya himar ɗin sai ta sake shi ta bayan kanta ta bayyana kirjin nata tana tafiya haka shi ya kace a tari matan mu ne su su lullube. su lullube yadda yake wato wuyar rigar zai zama to kan cewa sun rufe shi to wanda yake abin da zai rufe a nan wajen shi ne wato kirjin asalamu alaikum malam yace don Allah shin akwai wani dalili da ya ce wai mace idan za ta yi sallah musamman sallar magarba da nishada a ba ana bayyana karatu ta ba za ta bayyana ba saboda an ce muryar mace a ce eh to al'asul mace za ta yi sallah kamar yadda maza suke sallah inda suke bayyana karatu ta bayyana inda suke asirtawa ta asirta sai dai idan wani dalili ya hana haka to daga cikin dalilan da zai hana haka shine in tana waje wanda yake muharramanta za su ji muryarta kuma saboda muryarta musamman ta za ta karatu kokarin mutum musulmi in zai yi karatu shine karatu da daɗin murya to wannan zai iya zamantowa sababin fitina ga waɗanda suke ba muharramanta ba to a cikin wannan hali shine malamai suka ce bai halatta ta ɗaukaka muryarta da karatu ba tunda ɗaukaka muryarta da karatu ɗin sunna ne shi kuwa zamantowa sababin fitina ga musulmi ga namiji shi ko wannan haramun ne to ba za a je neman sunna da aikata aikin haramun ba shi yasa a wannan lokacin sai ta asirce karatunta wallahu ta'ala a'lam na wannan yana tambaya ne don gani da cewa wai alwala a cikin ban dakin da ba a yin ba a ta halatta eh to ban daki ya aka ne yasa aka kai ban daki wajen wanka kenan eh wajen wanka za ta halatta tun da nan wajen mutum zai iya ambaton Allah idan dai ba wajen da ake shigo ba ne wannan malam yana tambaya ne cewa malam sallallahu alaihi wasallam yana yin kashi ranar litinin da alhamis saboda tunawa da ranar da aka haife shi shi ma wai mu ma ya halatta mu iya yin yana ne azumi eh ranar alhamis da litinin saboda tunawa da ranar da aka haife shi eh, da ranar da aka haife shi hanya ko saboda tunawa ne ba litinin da alhamis ba ne. alhamis dan saboda ranar ake ɗaukaka ayyukan bayi na mako litinin kuma ya ce wa yau ولدت فيه wa unzila alayyar kita wa unzila alayyar fi wannan rana ce da aka aiko na a ciki kuma aka saukar da aka so aka yi min wahayi a cikin ta ranar litinin saboda haka in kai za ka yi azumi ran litinin da alhamis ka yi azumi saboda koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kaga ai ba cewa yi ranar ranar ranar kwanan watan haihuwarsa ba a ranar ita kanta ranar litinin din wani kuma ana ingantacciya ce cewa ran da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan azumi domin godiya ga Allah madaukakin sarki akan abubuwan da suka faru domin haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ni'ima babba ga jinsin al'alamin ba ma mutane ba kawai inda Allah ta'ala ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin haka zalika ran da aka yi masa wahayi ranar rahama ce ga al'umma ga talibai baki da kuma duk suka zama to rana ɗaya ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumi a wannan rana to al'asul a cikin ibada inda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba ba za mu ce mu za mu yi saboda mu girma wannan rana amma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan shine asali namu cewa koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam wannan ya rubuto dogon tambaya amma abin da yake cewa ce yana da mahaifiya ne tana yin irin wasu abubuwa da nake kamata. saboda haka ita ma kuma tana da mahaifiya kusan mahaifiyar ta kuma take zuga ta ko take nusar da ita dangane da abubuwan da take to shi ya kasance mutum ne na kudin gaskiya a duk inda ya kasance ko ya samu kansa saboda haka da yana gaya mata irin wannan sai ran ta ba su daɗi ba shi ne da ke neman shawara da ba shi domin wace irin hanya zai bi domin kasance yana musu da ita ta fahimci cewa abubuwan da take musu ya koma ya jiyar da ita daɗi ya koma ya faranta mata rai ya koma ya daidaita ya faranta mata rai sannan har ya samu hanyar da zai bi da mashigar zuciyar ta yadda yake zai to mata da mulaƙafa ya zamanto har ya bayyana mata gaskiya idan Allah ya ce ma annabi Musa dangane da fir'auna fa qura lahu qawlan layyina domin babu ina kuma ga mutum da zai ma mahaifiyarsa wa'azi ko zai bayyana mata gaskiya wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya tafi jihadi yace amma ya bar mahaifansa suna amma ya bar mahaifinsa tana kuka yace ko ya bar mahaifansa suna kuka yace ko ma ka sanya su su dariya kamar da ka sanya su kai kuka bai ba shi izini tafi jihadi ba bai ba shi izini haƙƙin iyaye mutane suna wasa da shi haƙƙin iyaye mutane suna wasa da shi musamman ma idan su musulmi ne saboda haka mutum idan ma ba za in kana ganin kan cewa kai ba za ta karba daga gare ka ba ka bi ta hanyar wani wanda zai karba daga gare ta a kasancewar kai mai faɗan gaskiya ne wani lokaci mutum gurur yana ɗiban sa ce ai shi ba shi da tsoro shi mai tsage ta ne shi mai ne wannan ba burgewa ba ne wannan ba burgewa ba ne ya zamanto kan cewar kai wanda ake karɓar gaskiya daga gare ka ne to wannan shi ne abin da za ka yi tutiya da shi kuma wannan yana buƙatar haƙuri yana buƙatar hikima yana buƙatar sauƙin kai yana buƙatar tawali'u da sufofi masu yawa da ake nema wanda wanda yake bugon irin ya cewa shi mai tsage ta ɗin ne za ka ba shi da wayannan saboda haka ba abin da ake nema ba ke na eh to kaulan a matabar imam ahmad imam ahmad ya ce har sai ka a wani kauli ya ce sai ka zauna wani kuma ya ce ai daga zarar inda ka ji hudu ba ko kafin ka zauna ne eh, ba za ka yi magana ba za ka yi magana da ka ba in dai ka to sallah kana jin hudu ba to ba za ka yi magana da ka ba kuma wannan shine al-ihtiyat aula mutum ya dan tseni a cikin wannan shine na fara da hagu kamata yana fara da dama na'am wala ban ga asalin wannan ba da sai dai kawai abinda malaman hanafiya ne suke cewa kan cewa ita mace al'aura ce saboda haka idan ta ta bubbuda ana jin tsoron kan cewa wannan zai bayyana al'aurarta kuma in wani abu na jikinta ya bayyana al'aurarta ta bayyana tunda duk gaba ɗayanta al'aura ce shi yasa suka ce ta ɗan ta ta kaffa kaffa ta jajja jikinta ta mammatsi jikinta amma al'asul imam Buhari ya ce dangane da ummu darda ya ce kanat tusalli kama yusallin rija ta kasance tana sallah kamar yadda maza suke sallah wa kanat faqiha kuma malama ce malama masaniya ce saboda haka haka ya kamata mace ta yi to sai dai abin da ya dalili ya fitar da shi daga cikin dalilan shari'a wanda yake kamar wannan din wajib ne wanda yake ingantacce amma al'asul mace ke sallah kamar yadda maza suke sallah ta tsaya tsayawa na al'ada ba tare da ta matse jikin dabba ba tare da kuma ta bubbuɗa sosai ba salam ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akwai wancan tamani ne ko ba murin jaya bane a wancan karatun oho to ka nemi kaset <laughs> sallar la'asar ce tun eh, tunda nassi ya zo idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi kenan alal ra'su wal ayn imana eh, sun sa hijabi har kasa shikenan ya lullube irin wannan hijabin da ake sawa mai faɗin nan ba na 'yan makarantar islamiyya da zuwa har kasa hmm. in suka sa yayi na'am Thank you. a babu wani hadisi a cikin buhari da ya ce akwai wata laraba gana hadisin da ke cikin buhari shine wannan hadisin la adwa wala tsiyarata wala hamata wala safar babu ma itikadin da ake a safar itikadin da ake yi shine cewa watan safar wata ne na ta'asa wata ne wanda yake na aka canfa shi mummunan abubuwa a watan suke samu duk abin da aka kulla a watan safar baya kirki ba za su ba za a aure ba ba za a kulla wani ciniki ba ba za a yi wata tafiya ba abubuwa da dama duk ba za a yi ba a cikin watan safar musamman ma larabar karshe ta wannan watan wanda ake ce mata larabar kuma wanda ake na musibu suke saukowa shine ake wani rubutu ake ake wani rubutu ake yi da kuma wani karatu nan da ake yi wanda mutum ya wannan karatun ko zai gaba ne sannan kuma duk musibar da za ta zo ba za ta saukin masa ba da dai abubuwa da dama zai da ake faɗa duk ba su da asali la'adwa wato cututtuka ba sa yaduwa da kansu wala tsayar babu shi'unci babu wato abin nan babu mummunan zato mummunan babu shi'unci wato canfi babu canfi ka ce a asalan misali idan ka fito za ka tafi kaga tsuntsaye sun yi kaga tsuntsaye sun yi hagu to babu sa'a babu wani nau'i da yawa ne na canfi wala hama babu kuma wato abin nan mujiya mujiya a ce in ka ji mujiya ta sauka a gida tana kuka wannan kukan nata to ka tabbatar cewa za a yi mutuwa a wannan gida to babu wannan wala safar kuma babu canfi da watan safar ke duk wannan abubuwa guda hudu na sallallahu alaihi wasallam ya rushe suna abubuwan jahiliya na'am ba cewa in zai shiga in ya shiga ban daki ba haka hadisin yake idza wada ahadukum thiyabahu haka aka ce idan mutum ya tashi cire tufafinsa falyadhkur ismallahi ya ambaci sunan Allah ko da ya zo da ziyara cewa idan ɗayan ku ya shiga ban daki zai cire kayansa <laughs> to ka tabbatar na'am nassi shine a sallallahu alaihi wasallam wata ran yana yana tsugune yana ba yana wani a hadithin Abu Jaham yazo ya masa sallama bai amsa ba sai bai amsa masa sallama ba sai bayan ya gama ya tashi sannan ya yi taimama sannan ya amsa masa ya ce na kina amsa maka ne saboda na kasance a cikin abin halin qada'ul haja au kamar qala sallallahu alaihi wasallam wannan shine umdar wanda suke cewa ba a ambaton Allah a wajen shigo na shara-shara a yanzu ka ce da yawa mayafai ni dai na san mayafan da ba su ko ma wato saboda shara-shara ne ana ganin ciki in shara-shara ne ba za ta sa ba mun faɗi ka'ida in shara-shara ne ko tsukakku ne ba za ta sa ba ko kuma irin masu ɗanfarewa da jiki ɗin nan irin nylon ɗin nan mai sifanta jiki in ba mai yalwa ba ne wanda ya zama tokan cewa a bude, inda irin wannan ne duk ba za ta sa ba shi ne ka'ida abinda kuma ya sauran ko mutane suke wannan ya rage tsakaninsu da tailolinsu na'am

idan ta zama yanzu ba ta fada ba ce sai ka ce asalin ta fada ce tun da asalin ta fada ce duk wanda ya sa ta ya zama to fada kaga yanzu su kansu fadan ma ya ba sa sa wannan asali kam haka suke domin asali waye so ma jami'a ai coci ne suka so ma jami'a asali monastery ne jami'a oxford nan da aka fata asali monastery coci su zaka kafa jami'a domin tarbiyyar malaman bible wa masu karatun bible saboda ka sai ka je tun da yanzu jami'a asali ta coci sai ka ce irin wannan tsanin shine yake zuwa yake kawo ma waɗansu yara baha har sai gama sun ce ai gaba ki ɗaya ma karatun su ne sai tattara su gari na mutum ya rata mutum ne wala ba na je ka ɗaukaka muryarka a kan kiɗa da katun ƙur'ani ba o wujin tom oho ai ba komai ka sa abinda allah sa karatun zai kori kiɗan mm, haka ya kamata na'am lahaja wanda nake cewa wani harufu sab'a da nake cewa su faɗa a kan harafin da harafin a kan karatun quraish a kan karatun lugal quraish eh wannan shine fuska ɗaya da malamai suka faɗa na batun harufu sab'a akwai ƙauluka da yawa a ciki wanda shine kusan kauli wanda yake a mafi abin da mafi rinjaye a fahimta ta da kuma abin da shekhal aminu shinkafi ma ya rinjayar kenan na'am na'am in eh. eh, wajen malik da abu hanifa ana kafa hujja da shi da kuma riwaya a wajen imam ahmad na'am Thank you. cikin da ba cikin masallaci yake ba sai ya fila ba sai ya zauna kawai wannan abin da ya kamata kenan in liman yana hudu ba in ya zo in dai ba cikin masallaci ya shiga ban a in a waje ne tun da ba masallaci bane tahiyatul masjid ba ta kansa sai ya zauna tunda bai shiga masallaci ba ko yanzu idan yanzu idan ka taho sallar juma'a a wannan masallacin ka tsaya daidai gidan sauwa zo daidai gidan sarkin shanu daga ta zaka ce bismillah allahumma allahumma salatu wassalamu ala rasulillah allahumma firli dhunubi wa tahli abwa rahmatik ba shiga masallaci kaga ba shiga masallaci ba tunda ko ba za ka shiga masallaci ba baka da hujjar da za ka yi sallah raka a biyu alhali liman yana hudu ba tunda ba tahiyatul masjid za ka yi ba ko kofar ce ai haraba ba masallaci haraba ba ta ɗaukar hukuncin masallaci ko da sauyin ya ko da sauyin yayi ittisal haraba ba ta ɗaukar hukuncin masallaci domin sai na umar abin da yasa ya haraba kenan saboda ya hana mutane su hira a cikin masallaci su fita haraba su yi saboda ka haraba ba ta ɗaukar hukuncin masallaci in ta in ko ba ta ɗauki hukuncin masallaci ba daga cikin hukuncin masallaci shine in ka shiga kai tahiyatul masjid da haka in ka shiga haraba ba za ka yi tahiyatul masjid ba shi yasa za ka shiga haraba nan ka fita ba wanda daga cikin malamai zai ce mustahabi ne ka tsaya kai tahiyatul masjid amma wannan masallacin ka fito daga wannan kofar ka fice ta wannan kofar makruhi ne in baka kai sallah ba a so a ɗauki masallaci ya zama to hanya amma ban da haraba wala ban san yadda yake ban taba ji ba wai yarinya tana ce ce ce me yake nan ke da tsamin baki bata karatu wannan bai dace ba wannan bai dace ba bai dace ba bai dace a bata alkur'ani ba na'am na'am kasuwanci a harabar masallaci ai ba cikin masallaci suka ba na'am sai da fiwa wata ana hutubar sallar juma'a ko ana sallar bai halatta ba ko yankantar abinda da za ka sayar ko fiwa wata ne ko dardumar sallah na'am wato al'auran maza su ne aka bambance akwai wadda take mai tsanani akwai wadda take sassauka to banda ta mata ta mata dukkan al'aura ɗaya ce mm, al'aura ɗaya ce sai dai waɗansu suna bambancewa wajen gani suna cewa akwai al'auran mace dangame da mace yar uwarta dangame da sallah ba bambanci amma dangame da al'aurar gani akwai bambanci an ce mace dangame da mace yar uwarta al'aurar ta kamar al'aurar namiji ne ga dan uwansa namiji shine tsakanin ciki da abin nan gwiwoyi waɗansu kuma suka ce a'a kamar al'auran mace ce game da muharramanta mace game da muharramanta abinda za su gani su ne al'afrar dantsanta da hannunta da wuyanta da kuma ƙorinta zuwa ƙasa amma ba za su fi ƙirjinta ba ba za su fi cibiyarta ba ba za su ga cinyarta ba muharramanta ba to wannan wajen gani shine aka yi wannan tafsiri to ah, wanda yake wannan shine kawai mazhabar imam ahmad kuma shine fi inganta cewa mace ba za ta bayyana ma muharramanta wani abu na jikinta ba illa waɗannan ah, haka zalika abinda za ta iya bayyana ma muharramanta ita shi za ta iya bayyana ma mata yan uwanta to malam tambayar ga ta karshe sunna ne dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je masallaci da shi da haka ko da ya je masallaci sahih annabi sallallahu alaihi wasallam sallar da ya ta karshe da iltihab yayi amma yana halin rashin lafiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya sallar da tufa biyu hmm, idan bai samu tufa biyu ba din shine zai sallar da tufa daya sannan ya daura gwado ya to masallaci inda Allah ya wasa nan ga sayyidina Umar ya cewa in Allah ya wasa muku wasa maka kanku hmm, ba wanda ya ce sunna ne haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dan ya bayanin halacci hmm? saboda ga wanda yake ba shi da shi shi kenan tufar tasa guda ɗaya sai yi amma yanzu ko alwaye bai isa mutum ya sa ya yi wando dogon riga ba da zai je masallaci to a ko ba fa na halatta kiɗa ba ne shi yasa na ce maka insha Allah karatun zai kori kiɗan Eh, karatun zai kori kidan amma ba wai don kawai cewa akwai kida a cikin waya to kuma bai halatta a sa alkur'ani ba hmm. shi asalin kidan bai halatta a sa shi a cikin waya ba to amma ana magana ne kan cewa wanda ya riga ya haka ya fitinu da kida to in Allah da karatun zai kori kidan insha Allah